Bismillahir Rahmanir Rahim. Haske, kashi na arba'in da ɗaya. da tun bayan gama wayarsa da dina hankalinsa ya tashi, wayarsa ta shiga ruri. Amma bai ko kalle ta ba na ya ɗaga, saboda tashin hankalin da yake ciki a yanzu ya fi gaban misali. Shi yanzu a ina zai iya samun dina, saboda ya san bata a ga mansion. Kuma shi bai san gidanta na Usafa London Estate ba. Jin wayarsa na ƙara ƙara a karo na uku, yasa ya dubo fuskar wayar. Ganin sunan dina ya fito a kan sikirin ɗin, ya sa shi saurin taka birki har yana bugar mota da ke gaban tasa ya ɗauki wayar hannunsa na karkarwa sai dai me maimakon ya ji muryar dina sai ya ji muryar wani gardi safe a gane safe ya rintse idansa yana sauraron mutumin ya ce masa ya tsinci gawar dina a bakin hanya ko kuma ya ce masa shine wanda ya take ta da mota ko kuma ko kuma ko kuma tarin tunani ya cika masa kwakwalwa shi dai tsoronsa ɗaya kada a ce masa dina ta mutu eh shine ya amsa yana buɗe idansa a lokacin da mai motar da ya da ya fito daga motarsa ya nufo motar sef ɗin yana ta bala'i amma sef bai bi ta kansa ba shi dai kawai so yake ya jiya aka yi aka haihu a ragaya dina a gana kwance a asibiti sakamakon gubar da ta sha a ta na kashe kanta guba a wani asibiti take yanzu ya tambaya hankalinsa na ƙara da gunzuma ga masifa wannan mai motar ya cika masa kunne da har ya fara tara masa jama'a amma shi kuma ya ki sauke gilas ɗin motar ballantana su ga wanda yake cikin motar St. Nicholas Hospital, ɗaki mai lamba ashirin. Na gode bawan Allah, amma ko zan iya sanin kai waye? Babu buƙatar hakan. Yanzu haka ta farfaɗo. Da haka sai ka zo ka tafi da ita. Daga haka suya ya kashe wayar. Shi kuma Saif ya sauke tasa wayar. Sannan ya ɗauki sunglasses ɗinsa ya saka. Ya buɗe dashboard ya ɗauko bindiga. Don ya ga alamar wannan mai mota ba shi da hankali. Bai ma san da waye yake faɗa ba. A hankali ya sauke glass ɗin motar ƙasa. Kuma mai motar na arba da shi bakinsa ya mutu. Ya shiga zaro ido. fitsari na shirin kwabce masa tunda ya ga Saif ɗin sanye cikin kakin sojoji ya tabbatar da soja ne Saif ya dago da bindiga hannunsa yana kallon mutumin ya aka yi ya tambaya a dake kaman ba shi shine hankalinsa ya gama tashi yanzu ba cikin rawar murya da tsoro mai motar ya ce ba komai sa ba komai yana faɗin hakan ya duga da gudu ya faɗa motarsa sannan ya bar gurin a ɗari uku da sittin ƙaryar banza faɗin Saif yana mai da bindigar inda ya ɗauko ta sannan ya gyara zamansa ya juya kan mota zuwa St. Nicholas Hospital. Suya na kashe waya ya nufi ɗakin da Dina ke ciki, kwance ya same ta akan gado idanunta a limshe yayin da kwalla take zuba daga gefen idanun nata. Kuma duk da ta ji alamun mutum ya shigo bai sa ta buɗe idanta ba. Abba na me yasa? Ta tambaya ba tare da ta buɗe idanta ba, saboda ta san cewa shine ya kawo ta asibitin ba kowa ba. Kuma ita yau ta riga da ta yanke shawarar barwa momi duniyar da abin da yake cikinta. Cike da damuwa da kuma kulawa irin ta uba da ke son 'yarsa. Su ya yi zauna kusa da Dina sannan ya kamo hannunta, kuma hakan da ya sa ta buɗe jajayen idanuwanta ta kalle shi. Me yasa baka bari na mutu ba abana? Ta tambaya cikin raunin murya. Hawaye kuwa sun ki tsaya mata, Su ya girgiza kansa. A matsayina na haifinki me zai sa na bari ki mata Dina? Ki sani cewa ke kamar lu'ulu kike a gurina. Dina abba na son ki fiye da ni yadda kwakwalwarki za ta iya hasashe. Dina ta kuma limshe idanta. Abba na na tsani momi, ba na son ta. Mutuwar ki ba ita ce za ta nuna mata tsantsan iyayya da kike mata ba amma abana me yasa mu ba ta da imani tunda nake ban taba ji ko ganin dan adam din da ya aikata abu irin nata ba Su ya girgiza mata kai ya isa haka kaunar abbanta ki daina wannan kuka kin gare yanzu jikin ki babu kwari na kira saif zai zo ya tafi da ke gida kanta ta girgiza tana ƙara jimƙe hannun aban nata cikin nata abu da wani ido zan dubi mutanen gidan nan abu ina jin duniya ta min zafi ji da ke kafafuwa na ba za su iya ɗauka na ba abu wallahi ji nake kamar zan mutu. Abba, Abba ka tafi da ni. So ya kuma girgiza mata kai hawayen tausayin yasa na sako masa. Sannan a hankali sun ku ya sumbaci kanta. Insha Allah zan tafi da ki, amma ba yanzu ba. Yanzu ki koma gida. Na san da inda ke ya kusa karasowa. Ni zan tafi, amma zan rika kiran ki akai-akai. Ya ƙara shi yana miƙewa tsaye. Kanta ya ƙara sambata sannan ya sa mata albarka. Da kyaddina ta saki hannunsa. Tana jin kamar kar ta bari ya tafi ya batta. amma ya mata alkawarin kiranta zuwa gobe. Da haka ta kyale shi ya fita. Yana dab da fita daga asibitin saka haɗu da safe. sai ya ɗauke kansa, duk wanda yana da tabbacin kaf a gamanshon, babu wanda ya san shi bayan hajiya zayya. safe ya ci gaba da duba lambobin ɗakunan, har ya samu ɗakin da yake nema. Da sauransa ya buɗe kofar ɗakin ya shiga, kuma yana buɗe kofar ya arba da dina kwance tana kuka. Suna haɗa ido ta juya masa baya tana rufe fuskarta. Ba ma shi kaɗai ba, kowa da ke a gamanshon yanzu ba ta jin za ta iya haɗa ido da shi. A hankali Sif ya ko zuwa jikin gadon da take kai, sannan ya zauna yana kallon wani wurin daban. Me yasa kike son kashe kanki Dina? Ya tambaya hankalinsa na kwanciya, tunda har ya ganta da ranta bata mutu ba. Cikin kuka Dina ta ce, saboda na gaji da duniya Sif, ina so na mutu. Kansa ya girgiza, rayuwarmu ba a hannunmu take ba Dina. Da a ce muna da ikon kashewa da yanzu wasu abubuwan ba su faru ba. Allah ne ya halicce ki, kuma shi kaɗai san lokacin da ya dace ya karɓi rayuwarki. ya kai ƙashe yana juyowa da kansa amma kuma ita ta juya baya iya ganin ta sai bayan ta. kuka ta ci gaba da yi mai sauti tana jin kamar ta cire zuciyarta ta huta ganin kukan nata ya ki karewa ya sa sai zagayawa sai ta yi inda take sannan ya kama hannunta tashi mu koma gida kasa tashin tai sai da ya taimaka mata ta iya miƙewa zaune saboda gaba ɗaya cikin ta ciwo yake mata ga kuma kasalar da take ji takalmanta da ya gani a ji a gefe ya ɗauko sannan ya kasa. ƙasa ya kama ƙafarta ta dama ya saka mata Yana ɗaure zaren takalmin Dina na kallonsa. Me yasa ta kasance mai son kai, jiji da kai, da gawa, fariya da girman kai. Dama an ce wanda kake so ba lallai ya zama cewa shi yana son ka haka ba. Wataƙila wanda kake ki shi ne zai iya maka irin son da kake bukata a wurin wanda kake so. Saif ya gama saka mata kanvas ɗin nata, sannan ya miƙe ya riƙe hannayenta biyu, a hankali ya sako da ita daga kan gadon. Za ki iya tafiya? Ta gyaɗa masa kai, shi kuma sai ya saki hannunta, amma ta kubi kawai ta jijiwa na ɗibanta. hakan ya sa ta yi gefe za ta faɗi shi kuma sai dai saurin riko wis ɗinta gudun kada ta faɗi ya miƙar da ita sannan ya kama hannunta na dama da hannunsa na dama ya tsaye da ita a gefen hannunsa na hagu ya saka hannunsa na hagu ya riƙe kunkumanta ta ɓarin hagu da haka ya taimaka mata har suka fito ya saka ta a mota sannan suka nufi gida kuma har suka kai gidan dina kuka take yi kogin hawayen idanunta ya ƙi kafewa da suka isa gidan ma shine ya riko ta suka shiga ciki babu kowa a falon ƙasa sai hajiya da mama kuma ganin a cikin irin wannan yanayin sa suka shiga jero musu tambayoyi har amma da umma da ke kicin suka fito ita dai dina kanta a ƙasa ta kasa cewa komai ta kasa haɗa ido da kowa hawaye kawai take yi sef ne ya faɗa musu abin da ke faruwa daga nan su ma suka shiga tambaya ta abin da ya zafi shi ba wuta ba mama da umma ne suka karɓe ta daga hannun sef sannan suka sada ta da ɗakinta. Rafik, Tsaye eh, a bakin ƙofar shigowa falo yana kallon ma da Kandi da ke zaune a falo. Ma na cin abinci yayin da Kandi ke karanta wani littafi. Ya yi sallama yana shiga cikin falon. A tare ma da Kandi suka amsa masa. An dawo? Ma ta tambaya. Eh ma, ya Amin san da zuwa. Ya kai dubansa kanta. A duk da zai kalle ta sai ya ji wani abu na musamman game da ita na ƙara cika zuciyarsa. Bai san sunan abin ba, amma shi dai ya san Kandi na ɗaya daga cikin dalilan farin cikinsa a yanzu. Sannu Kandi. Daga haka kuma ya nufi stairs. maganan ma ta dakatar da shi. A saka maka abinci? Ya juyo ya dube su duka. Har da Kandi da bata cigaba gaba da karanta littafin da yake rike a hannunta ba. Zan je na sauya kaya sai na sauko. Ok, bari na saka maka. Faɗin Kandi tana ajiye littafin hannunta. Sannan ta nufi kicin. Yayin da shi kuma ya ci gaba da binta da kallo har ta shige kicin ɗin. Suna haɗa ido da ma ya ɗauke kai ya haye sama. Kayan sai sauya sannan ya sako ya zauna a falo. inda ya iske abinci da kuma ruwa da kandi ta ajiye masa. Abincin ya soma ci yana kallon labarai a TV. Jifa-jifa yake sata kallon ta, kuma duk abin da yake ma na lura da shi, da sun haɗa ido sai ya ɗauke kai. Hajiya Zayya. Kamar za ta tashi sama haka take tafiya, ɗakin Dina ta nufa. Dan tana zaune a ɗakin Hajiya ta zo ta ta tana faɗa. Kan ga ‘yarta can ta yi niyyar halaka kanta, amma ita bata sani ba. A da bata ganin nisan ɗakinta da na Dina, amma a yau sai take ganin kamar tafiyar shekara ce tsakanin su Cikin hanzari ta buɗe ƙofar ɗakin dinar. ta ja ta tsaya daga bakin kofa tana kallon ta. Zaune a tsakiyar gadonta ta haɗa kai da gwiwa, kuma sai a lokacin ita ma dinan ta ɗago kanta ta kalli bakin kofar. Nan take wani kalan baƙin ciki ya tarnike mata zuciya. Ganin ma a matsayin mahaifiyarta kaɗai ya isa ya sa ta mutu har lahira. Ta ɗauke kanta ta na sauya launi. Hankali ta shajiya zai ya ta ƙaraso cikin ɗakin ta zauna a bakin gadon. Dina, wani zance ke ji haka dina ta yi mata banza tana ji kamar ta kurma ihu tsabar bakin ciki kasancewar hajiya zayya ta saba da irin wannan halin da dina ke mata sai bata kawo komai a ranta ba haka ta shiga da mata magana amma ko cikan ki dina bata ce mata ba daga ƙarshe ma sai ta miƙe ta shige ban ɗaki ta mata a nan zaune ganin cewa dina na cikin ƙoshin lafiya yasa hajiya zayya ta miƙe ta fita daga ɗakin zuciyarta na faɗa mata cewar dina za ta sauko wataƙila wani abin ne yake damunta da ba ta son faɗa a gefe guda kuma zuciyarta na cike tab da farin ciki sakamakon labarin da ta samu daga wurin ɗan kwararo a jiya da daddare inda ya ce mata ai ya aika suya zaho. ko ba komai yanzu matsaloli sun kau saura kuma za ta ƙara sasu da kanta da wannan tunanin ta shiga ɗakinta kuma kamar ana jira tana shiga ɗakin nata wayarta ta shiga ruri ta duba ganin sunan Dr. Bashir ya sa ta ɗaga wani ɓarin na zuciyarta na faɗa mata cewar wata matsalar ce ta faru menene ta tambaya tana haɗe rai daga ɗaya ɓangaren dr bashir ya ce ba komai hajiya lokacin taya ta ne yayi shi yasa na ce bari na sanar da ki hajiya zai ya ta ajiyar zuciya a sirrance. to me na faɗa min saboda ajiyar ke ne ta ya matsa fuska cikin faɗin to ai tunda ta hauka ce babu wani abin ji dr bashir ya gyaɗa kansa haka ne dan a yanzu hauka take yi fituk da kyau ina maka fatan alkhairi daga haka ta kashe wayar sannan ta zauna saka zaren shari dama fa shi ma kiri haka yake Dina. Sai da ta tabbatar da Momi ta fita daga ɗakin, sannan ta buɗe ƙofar banɗakin ta fito. A lokacin ba ta jin ƙwarin jikinta, don tafiya ma da ƙyar take yin ta. Ta ɗauki wayarta sannan ta kira abbanta. Abba na, shi ne abin da ta fara faɗa bayan da ya ɗaga kiran nata. Daga can ɗaya ɓangaren su yayi murmushi. Wayyo ƙaunar abbanta, yanzu ba nake shirin kiranki, to ya jikin naki? Ya tambaya. Dina ta limshe idon ta ƙwalla na cika shi. Jikina da sauƙi Abba. Allah ya baki lafiya. Kin ci abinci? Ta gyaɗa kanta. Ɗazu sai kai kawo min na ci. Da kyau. Ya kamata ki riƙa cin abinci saboda jikinki ya ƙwari. Sun ji ba suna waya ita da abbanta kafin ya mata sallama. Ya ce ta kwanta ta yi bacci. Ta kwanta rabin hankalinta na kwanciya. Amma idan har ta tuno da abubuwan da Abba ya ce Mummy ta aikata, sai ta ji kamar za ta haɗi zuciya ta mutu. salami Tsaye suke a bakin gate ɗin santa ɗinsu ita da Nadia. Akai-akai take duba agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunta. Saboda bayan an tashi ta kira Amin, ta sanar masa da cewa sun tashi. Kuma shi ya ce mata yanzu yana kan wani aiki. Amma idan Abdul ya zo ɗaukan Nadia sai ya ɗauke su tare. Sannan ya kai su Grotech Ita kuma sai ta jira har ya kammala abin da yake yi sai su koma gida tare. Jin yadda zafin ranar da ta kwalle a sama ke dukan fatarta, ya sa ta ɗauki sunscreen lotion ɗinta ta shiga shafawa akan fuskarta. Wallahi yau akwai rana, ta faɗa tana duban Nadiya. Ga ta nan fa ta Ni so nake ma ya Abdul ya zo ya kai mu Grotek mu sha kallo. Kallo kuma? Salama ta tambaya tana gyara zaman gilashin ta bayan da ta gama shafa lotion ɗin. Nadiya ta gyaɗa mata kai. Ai di idan kika shiga gurin nan ji zaki kamar wata duniyar aka kai ki. Wani abu in kika ganshi sai dai ki kama baki kawai. Ni kuwa zan kama baki. Ke ni fa da tsoron su yara nake. Sai daga baya na zo na saba da su. amma har yanzu su ɗin nan tsoronsa nake. Nadiya ta yi dariya. Ai ya Rafiq ɗin ne idan ya wani abu sai ki zaton ba mutum bane dan wallahi ya fi ya Abdul ƙwaƙwalwa. Yanzu kika shi ya Abdul wata na'ura ya saka mana a entrance. Duk wanda ya zo gidanmu sai ta tantance waye shi sannan kofar za ta buɗe. Salama ta yi dariya. To ni wata sama tsoro take bani. Lokacin da na farawa na ga mota tana tuka kanta kuka na fara yi ina tsoron zan mutu. Suka kuma yin dariya a tare. Salma Sa'ad Nadia Kamal Adam a tare suka juyo jin an kira sunayensu. Boy suka gani a cikin motar da Kandi ta san cewa ta Hisham ce. Ita ce ta maka masa harara yayin da ita kuma Nadia ta yi musu dariya. Kandi zo mu tafi tare. Ya faɗa yana kallon su daga cikin motar. Idan ka ganna a mota ka sai dai idan ina son mutuwa nan take ne. Faɗin Salma. Boy ya kyalkyale da dariya. Kin yi wa kanki farar dabara 'yan mata. Don wallahi da kin shigo motar nan sai kin yaba wa aya zaƙinta. ta. yana gama faɗin hakan ya ja mota ya tule su da ƙura salma ta kare ta tana jan tsaki wallahi boy bai san da ba shi yasa yake min wa'annan abubuwa ta faɗa tana cika da batsewa nadiya ko dariya kawai take musu shi boy tsokana ita kuma salma saurin rashin haƙuri suna cikin haka sai ga abdul ya iso a cikin sabuwar motarsa da ta iso shekaran jiya suka shiga motar nadiya na masa mita akan shanya su da yayi sai da mota abdurrahman ta bar gurin sannan wani mutumi da ke zaune akan babur ya ɗaga wayarsa tare da kara ta a kunne Oga na ganta shine abin da ya faɗa daga ɗaya ɓangaren Mustapha ya sauke ajiyar zuciya fatan tana cikin ƙoshin lafiya eh lafiyar ta kalau amma idanuwanta sun samu matsala dan ba ta iya gani sai da gilashi wata daga cikin yan ajinsa na tambaya take gaya min Mustapha ya gyaɗa kansa babu komai mudi na gode idan komai ya lafa zan dawo na ɗauki a bata dan ajiya ce na bata a hannun Rafiq to oga daga haka ya sauke wayar sannan ya tada babur ɗinsa ya bar gurin tun daga flo ɗin farko salma ta fara yadda da maganganun da nadiya ta faɗa mata akan grotek dan abubuwan al'ajabin da suka gani ba ta jin ko a mafarki ta san su tafiya kawai suke tana bin ko ina da kallo har suka iso ofis ɗin rafik da ke hawa na ƙarshe suna shiga shi kuma yana miƙewa daga kan executive chair ɗinsa ya kalle su lokaci guda ya saki murmushi kun zo a daidai saboda yanzu nan na gama abin da zan yi da haka sai mu je gida ya faɗa yana saka bomba jacket ɗinsa da ya ɗauka a jikin hook ya ce ta matsa kusa da shi sannan cikin ƙasa ƙasa da murya ta ce ya Rafik da Allah ka sa baki ya Abdul ya bani wayata Rafik ya ɗaga kai ya kalli Abdurrahman sannan ya ce Abdul ina wayar Nadiya Abdurrahman ya kalli Nadiya wani irin kallo mai kama da harara wanda ya sa Nadiya shiga ta tayinta sannan ya dada sa kan ram da ta kawo maka karata ya kamata a ce ta faɗa maka abin da ta yi sa na kwace mata waya Rafik ya kalli Nadiya Nadiya wani laifi kika yi Nadiya ta yi shiru ta kasa cewa komai don ta san ba da gaskiya rafiq wannan yarinyar da kake gani har karfe ɗaya take kaiwa online tana chatting da samari dan me ba zan kwace wayar ta ba ki gode wa Allah ma ban faɗa wa Ammi ba Abdul ya faɗa cikin faɗa ita dai Nadiya bata sake cewa komai ba Kandi kuwa kallon su kawai take yi sai yanzu ne take jin ainihin labarin rashin wayar Nadiya da bata faɗa mata ba. A'a Nadiya, ke ce baki da gaskiya. a matsayinki na yarinya matashiya bai kamata a ce kina kai wa karfe ɗaya online ba ko secondary school fa baki gama ba Nadia. amma ai na bashi hakuri kuma na masa alƙawarin ba zan sake ba yi min shiru ko na make ki a wurin fadin Abdul a tsawace Nadiya ta ƙara kama jikinta Lukman ka bata wayarta insha Allah ba za ta sake ba Abdurrahman ya ƙara makawa Nadiya harara next time idan ta sake a gaban ta zan fasa wayar sannan na faɗa wa Ammi da Dadi ba za ta sake ba ma ka yi haƙuri Shi kenan ya wuce, idan mun koma gida zan bata. Na gode ya Rafik. Nadiya ta yi masa godiya. Rafik ya mata murmushi, Abdul ya masa sallama. Sannan suka fita shi da Nadiya. Sai a lokacin Rafik ya dubi Kandi. Mu je? Ta gyaɗa masa kai tana wa ofis ɗin kallo. Suna shirin fita gunza ta shigo ofis ɗin ɗauke da kafar robot a hannunta. Cike da mamaki ta dubi Rafik da kuma yarinyar da take tare da shi. Assalamu alaikum. Suka amsa mata a tare. Har ka tashi wai? Ta tambaya. Gul yau fa weekend, ba da mitin din nan ba ba zan shigo ba. Ta ɗan dafe kanta, oh sorry, na manta ne. Salma kuwa kallon kyakkyawar ba indiyar take. Babu abin da ya fi burge ta da ita sai dogon gashinta da ya kwanta sosai a gadon ta Daga ta kalle ta sai ta kalli Rafik, kuma ta yi mamakin jin matar ta iya Hausa. Wannan fa, fadin gul tana kallon Kandi. Rafik ya dubi Kandi sannan ya dube ta, Kanwa ta ce. ka. I mean, ban san ka da wata kanwa ba. Bisad ba mana jin kana da kowa bayan ma. yanzu kuma akwai ga ta nan kin ganta sunanta kandi za ta yi murmushi ta dubi kandi sannin ki kandi kandi ta ɗan yi murmushi sannu gul mu za mu wuce fadar rafik yana duba agogon hannunsa na dama dama wannan kafa ce ba ta aiki a jikin robot ɗin nan shi yasa na kawo maka ka duba amma tun da fita za ka yi ranar monday sai ka duba ta shi tana aje kafar akan wani tebur daga haka ta juya ta fita su ma kuma fitar suka yi inda suka shiga motar rafik suka nufi gida a hanya suka tsaya a gurin bada hannu salma na leƙen wani mai saida da chocolate da alama tana so ne kuma ya kula da hakan sai ya buɗe motar ya fita ba tare da ta sani ba sai ganinsa ta yi tsaye tare da mai chocolate ɗin tana gani ya siyo ya kawo mata ta karɓa tana masa godiya har da masa ta yi amma sai ya girgiza mata kai yana kallo ta buɗe leda chocolate ɗin sannan ta kai bakinta ta fara sha a hankali idon sai ya ci gaba da ƙare mata kallo yadda take da hannayenta wurin riƙe leda chocolate ɗin da yadda take kaiwa bakinta tana sha da yadda take kifta kyawawan idanta da gilashi yawa garkuwa da yadda kwaya idanta ke kai kawo akan mutanen da ke gefen hanya da yadda fatar jikinta take sheƙi a cikin hasken rana da yadda kalar jan kayan da ke jikinta suka ƙara fito da hasken fatarta zuciyarsa ta buga da mugun ƙarfi a sanda ta jiyo da fararen idanuwanta ta kalle shi ya sun sunkuya da kansa ya kalli agogon hannunsa da ke ɓarin hagu bugun zuciyarsa sai da ya ƙara da kaso talatin a hankali ya furzar da iska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 洗干净吗？